الطيب ورافع الكلم الطيب الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين فصلين نشاء ايا أتشن ون اللتافي في ذكر الركوع أبن دا أكا رويتو نذكرورا دا أكي الركوع والسجود دا كما ذكر دا أكي السجدة والفصل بينهما da kuma rabe da ake tsakanin ruku'u da sujada in mutum ya ɗauko daga ruku'u kafin ya tafi sujada waɗannan zikirora zai yi wa baina ne sannan kuma da zikiroran da ake yi a tsakanin sujada guda biyu wato ta farko da ta biyu duka wannan babun ko wannan fasalin na sha ɗaya abin da zai ambata mana kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, muna neman mu ga zikirin ruku'u da na sujada da na ɗagowa daga ruku'u sannan kuma da na tsakanin sujada guda biyu fi sunanin arba'ati ya zo a cikin littafai guda hudu na malamai sabis sunan guda hudu an huzaifa ta radiyallahu anhu daga na huzaifa Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza raka'a idan yi ruku'u subhana rabbiyal azim yace ya ji annabi sama yana cewa subhana rabbiyal azim dama an faɗa mana akwai hadisi za'ifi yana za'ifu sanad ne an faɗa mana a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka so kan masa da sabbih isma rabbikal a'la shi ce ij'aluha fi sujudikum sannan kuma da aka so kan masa da fasabbih bismi rabbikal azim sai ce ij'aluha fi ruku'ikum aka ce mana isnadin yana da rauni to amma wannan ya wadatar da mu daga barin wancan ga sha'anin su ma'aikace an ji lokacin da ya ruku'u yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Sarki ya tabbatar ma ubangiji na al'azimi wanda ya kasance babba mai girma ثلاث مرات سو أكو أكجع نسمينا فبي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم to ta yaya aka ji shin annabi sama a bayyane yake yake faɗa malamai suna da maganganu guda biyu a game da wannan magana ta farko ita ce irin waɗannan abubuwan da ake faɗin su a sirri to annabi sama wata rana yakan bayyana su domin ya karantar da sahabbansa shi ya a bayyana dan aji magana ta biyu suka ce annabi salama ba yana yi ba ne a bayyana amma wani zubin akan ji shi a hankali ya zama abin da ake ce mishi tasmi'ul qaribi wanda yake kusa da kai ka ji yadda shi to duka waɗannan fassarori guda biyu za su iya ɗauka ko dai annabi sama wata rana kan yi da ƙarfi domin ya karantar da sahabbansa wani zubin kuma ko kuma ka ɗauka cewa annabi sama yana ɗan yi ana jinsa ba ba ba ɗaga murya yake yi ba al-imam an-nawawi alayhi a cikin al-minhaj ya kawo waɗannan maganganun guda biyu haka al-imam ibn hajar a cikin fatul bari ya kwafo daga shi al-imam an-nawawi a cikin al-minhaj daga a cikin fatul bari wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la sannan annabi sama idan yayi sujada yana cewa tsarki ya tabbatar ma ubangiji na al'a'ala wanda yake mafi ɗaukaka. to duka waɗannan Eh, ana yin su wancan a ruku'u wannan a sujada sai mutum ya yi su وفيه حديث علي رضي anhu عنه وقد سبق في الفصل bi tulihi? sannan idan mun tuno hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu da ya gabata a babi na goma an ambace shi bi tulihi da tsawonsa gabaki daya wato eh, hadisin da ya kunshi du'a ul istiftahi da addu'ar ruku'u da addu'ar da ake yi idan an dago daga ruku'u da addu'ar da ake a sujada in muka koma wa babi ba fasali na sha na goma za mu ga waɗannan duka a ruwaito mana shi وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر أن يقول يا زو أتشم بخاري دا مسلم دقنا عائشة رضي الله عنها تشي النبي يكن يوي تفعلي في ركوئه وسجوده أركوء سد سجد الشع subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka sarki ya tabbata a gare ka allahumma ya ubangijinmu allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika sannan da yabanka allahumma ighfirli ya allah ka gafarta mini annabi su sama yana faɗin wannan a ruku'u yana faɗi a sujada malamanmu suka ce idan mutum ya faɗi wannan a ruku'u to in son samu ne ya canza wani zikirin a sujada in kuma a sujada ya zaɓi zai yi to kai ya zama ya yi shi a ruku'u ne abin da ya zama a wula mun gane ai ana son a bambanta abin da aka faɗi a ruku'u da abin da aka faɗi a sujada amma shi wannan zikirin to ana yin sa a ruku'u ana yin sa a sujada sai dai idan mutum ya ɗau ɗaya zai yi a ruku'u to kai yi shi a sujada Shi shine al'aula a wurin malamai ina jin mun gane bayanin da nake yi wa fi sahihi muslim anhuma anha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi da na isha radiyallahu anha tace annabi sama yana faɗi a ruku'un sa da sujudar sa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki quddusun sannan tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da tasbihi da taqdisi duk ma'anar su da at-tasbih at-taqdis shine at-tanzih eh shi yasa ai daga cikin sunayen Allah akwai al-quddus mun gane ai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'ika mala'iku war ruhi da kuma ar-ruh ar-ruh malamai sun yi sabani akan me ake nufi da shi wasu ka ce ruhu wata halitta ce da Allah madaukakin sarki ya kafin mala'iku wasu suka ce ruhu ana nufin mala'ika jibrilu wasu suka ce ruhu ana nufin al'insa ɗan adam ake nufi duk malamai sun yi bayani in aka kawo al-mala'ika aka ambaci ruhu to malamai sukan ambaci waɗannan akwal ɗin amma kauli rajihi mala'ika jibril shi yafi shine ar-ruh ana an ambace shi khussa bi zikri ba'da ba'da ba'da zikrihi umuman للعناية بأمره وبشأنه an ware shi an ambace shi bayan ya shiga cikin almala'ika saboda yana da wani matsayi na musamman a harshen larabci wannan ba bakon abu bane zikrul khasi ba'da al'am lil bi amri al khas qa'ida ce ta balaga قاعدة تما لمن أصول الفقه وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده عن نزل سما يا كسن شينا فدي ركوع سجد سجد الساعة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان تركيا تبتك الله ذي الجبروت شيني ما أبوتي جبروت الجبروت مبالغة تيت الجبروت aljabru shifa ce ta Allah maɗaukacin sarki kuma malamai suka fassara ta gida biyu ce akwai jabru qahrin akwai jabru kasri jabru qahrin Allah ta'ala na balla azzalimi shine jabru qahrin kenan jabru kasrin Allah ta'ala shine yake daura mai rauni wanda zuce shi ta karye kamar misali al'armala matar da mijinta ya mutu kamar alyatama marayu duk waɗannan almunkashiruna ne munkashirul ƙulubi ne zukatansu karyayyu ne fallahu yajbaruha Allah ne yake daure su to ne jabru ƙaharin da jabru kashrin kenan to ne jabarut wal malakuti sannan Allah ta'ala shine ma'abucin mulki wal kibriya sannan kuma da girma wal azamati da girma dai وله الكبرياء في السماوات والأرض to duka waɗannan sifofi ne na Allah maɗaukakin sarki kana tsarkake Allah maɗaukakin sarki ana yi a ruku'u ana yi a sujada mutum zai yi a ruku'u to sai ya ɗauko wata kuma daban sai yi ta a sujada in kuma ya zaɓi zai sa wannan a sujada sai ya zaɓo wata daban sai ya sa ta a cikin ruku'insa wannan shine fikihu وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شيء إذا يدعو ركان شد الركوع قال شيء شيء اللهم ربنا لك الحمد اللهم يا الله ربنا يا أبنجم لك الحمد يبونا كلي wannan da shi ne malamai suka tabbatar da cewa liman na cewa yana tahmidi liman yana tahmidi bayan yayi tasmi'i ya ce sami Allahu liman hamidahu to kuma zai ce rabbana wa lakal ham hakanan alfaz mai sallah shi kadai shi ma zai ce sami Allahu liman hamidahu zai ce rabbana wa lakal ham amma sun yi sabani a game da mamu shin zai yi tasmi'i ko ko tahmidi ne nashi kawai malikiya suka tafi akan cewa ba zai yi tahmidi ba ba zai yi zai ba sai dai tahmidi sai dai ce rabbana wa lakal hamd amma ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba eh, shafi'iyya suka ce a'a zai ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamd hujjan malikiya hadisi mutafaqun alaihi hadisin da man sama ya faɗi aikin liman ya faɗi aikin mamu إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا إيه تلسى فاوى شيزو وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وأن اللفجين خاش وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد هجة مالكية كينا سوكم هجة شافعية umumin faɗin annabi sama da yake cewa sallu kama ra'aitu muni usalli kuma gashi an ruwaito yana cewa rabbana wa lakal hamd da kansa yana cewa sami Allahu liman hamidu yana cewa rabbana wa lakal hamd al-imam ibn rushd al-hafi a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tattauna akan wannan mas'alar da ban sha'awa da ka'idoji na usulul fiqh to shine wannan qala allahumma rabbana wa rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء idan ya tafi in ya ɗago daga ruku'u mil as-samawati ai hamdalan nan ta wata kasance mil as-samawat ta kasance cike da sama eh wannan wannan wannan wannan wannan malaman lugha suna tattaunawa akan hal ya'ti al-halu masdaran mu'arrafan shin hal na zuwa a matsayin mu'arrafi ko ko dole ne ya zo a matsayin munakkar wannan hadisin yana cin hujja domin hal hala kaunil hamdi mil as-samawat kasancewar godiyan nan da yaban da nake ma Allah su cika sama wa mil al-ardi da kuma cikin ƙasa wa mil ama bainahuma da cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mil ama shi ta min shay'in ba'du sannan cikon abin da duk Allah ka ga dama bayan cikar sama da cikar ƙasa da cikar abin da ke tsakaninsu أهل الثناء والمجد أي يا أهل الثناء والمجد هو أخص أهل الثناء والمجد إنا كيبي ألا كوني يا ألا كوني أهل الثناء ما أبوتا يبو والمجد دا كما أوكاكا دا جرما أحق ما قال العبد أي ونن إتشي مجانا تفشن شنتباوا يفعي وكلنا لك عبد كما دكنا مباينك يا الله Allahumma ya Allah la mani an ma ataita ba wanda ya ishe hana abin da ka bada idan Allah ya bada ba wanda ya ishe hana wala mu'tiya lima mana'ata sannan ya Allah babu wanda ya ishe bada abin da kai ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd wala yanfa'u al jadd sannan wadata ba ta amfanar da zal jadd minka ma'abuci wadata daga barinka ya ce ai shi ya wadata yanzu baya bukatar ka aljaddu alghina daga cikin ma'anonin aljaddu akwai algina aljaddu babba aljaddu al'azim wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada jaddu anan azimun kenan wa annahu ta'ala jaddu rabbina ay azimu kenan sannan aljaddu bi ma'anar gina wadata aljaddu aljina mun gane sannan kuma aljaddu abu ahadi walidaika ko ko abul walidai baban mama ko baban baba duka ana ce masa me aljaddu to shine nan wala yanfa'u jaddi minkal jaddu aljaddun karshe shine fa'ilinka zaljad jadd maf'ulun bihi muqaddam kun gane to wallahu alam wannan addu'a su sama yana yin ta idan ya dago daga ruku'u kuma tana da daga cikin sunnonin da zaka ga mafi yawanci an yi wasa da su ba a cika yi ba ana gaggawa da an yi ruku'u an dago sai a tafi sujada to yana da kyau a jaddada wannan sunna Allah ya ba mu ikon haka